Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa babbar jami'ar Harvard da ke nan Amurka ta gayyato Muhammad Indimi domin baiwa ɗaliban makarantar darasin rayuwa. Da yake yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya, za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wasu 'yan jarida. haka kuma kan wannan rana ne za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani ku kira layinmu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku idan lokaci ya ba mu dama amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an Amurka sun nuna cewa Koriya ta Arewa watakila za su sako waɗansu Amurkawa da suke rike da su. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani wanda ke cikin tawagar lauyoyin Trump ya ce ana sa ran sako Amurkawan yau Alhamis. Trump ya ɗan nuna yiwuwar hakan a shafinsa na Twitter a daren jiya Laraba, ya ce kamar yadda kowa ya sani, gwamnatin da ta gabata ta ɗauki tsawon lokaci tana neman a sako waɗanda aka yi garkuwa da su daga sansanin aiki a Koriya ta Arewa, amma ba a samu nasara ba. Ku saurara ku gani. Mai magana da yawun majalisar ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya wa voa cewa babu wani abin da za a bayyana daidai wannan lokaci kan wannan batu amma ya jaddada cewa amurkawa su uku da koriya ta arewa take rike da su ba bisa ka'ida ba suna cikin tunanin gwamnatin trump 'Yancin bayyana ra'ayi a Pakistan na ci gaba da fuskantar kalubale a shekarar da ta wuce, a cewar wani rahoto da wata kungiyar labarai masu sa ido da ake cewa Freedom Network ta wallafa. rahoton 'yancin 'yan jarida na 2018 wanda aka wallafa kafin ranar bikin 'yancin 'yan jarida ta kula da kuntatawa da aka yi wa 'yan jarida da kafofin yada labarai fiye da 150 a rubuce a kasar rahoton da aka rubuta mai shafi 16 kan tozartawa da aka yi wa 'yan jarida da kafofin labarai wanda ya hada da tsangwamar su da yi musu barazana baki da baki da kisan su da cin zarafinsu da kame-kame da garkuwa da su da tsare su ba bisa ka'ida ba da tozarta musu da jami'an gwamnati da kuma waɗanda ba na gwamnati ba da kuma 'yan siyasa suke yi an haɗa rahoton ne bayan an kammala har haɗa bayanai a duk faɗin ƙasar rahoton ya bayyana islamabad a matsayin kasar da ta fi hadarin gudanar da aikin jarida a pakistan inda ake samun kashi 35 cikin 100 na matsalolin da ake ba da rahoto a babban birnin kasar shekarar da ta gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da sace wata ma'aikaciyar jinya da ke aiki da ƙungiyar a Mogadishu babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, in ji wata rubutacciyar sanarwa da Daniel O'Malley, mataimakin shugaban kungiyar red cross a somalia ya rubuta ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwa da inganta lafiyar 'yan kasar somalia da ke cikin hadari kakakin hukumar tsaron somalia abdulaziz ali ibrahim ya shaidawa voa cewa an sace matar ne a filin ofishin cibiyar agajin ta red cross ibrahim ya ce matar 'yar kasar jamus ce mai suna sonja netet Cibiyar Red Cross ta ce an sace ta ne da misalin karfe 8 a daren jiya Laraba yayin da wasu mutane dauke da bindiga suka shiga filin ofishin a Mogadishu. Kungiyar agajin tana amfani da masu tsaro da ke zaman kansu. Makwabta sun ce dai ba su ji wata hatsaniya ko harbe-harben bindiga daga ofishin ba. Cibiyar ta Red Cross ta ce tana aiki da jami'ai domin ƙoƙarin a sako ta. A cikin wannan makon Majalisar Dokokin Ƙasar Chadi ta kaɗa ƙuri'ar gabatar da wani sabon kundin tsarin mulki da zai ƙara wa shugaba Idris Deby wa'adin mulki biyu wanda yake shugabancin ƙasar tun shekara ta dubu 1990 ranar 17 ga watan mayu al'ummar kasar burundi kuma za su kada ƙuri'a kan kwaskwarimar da da yi wa kundin tsarin mulkin kasar da za ta ba shugaba fiyar nkurunziza da ke shugabancin kasar tun shekara ta 2005 da ci da ya ci gaba da mulki a karin shekaru na ƙarin shekara goma sha shida a demokradiyyar jamhuriyar congo kuma rayuwar al'umma ta ƙara muni yayin da shugaba joseph kabila ya ƙi sauka daga karagar mulki duk da yake wa'adin mulkinsa ya cika kimanin watanni goma sha takwas da suka shige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan nan Washington DC. Madalla babbar jami'ar Harvard da ke nan Amurka ta gayyato babban ɗan kasuwan Najeriya Alhaji Muhammad Indimi domin baiwa ɗaliban makarantar darussa kan fannin rayuwarsa ta kasuwanci. Na tattauna da Alhaji Indimi kan wannan gayyata da aka yi masa. Eh to wallahi ta yau duniya ko ina abin ya zama kusan guda ɗaya ne. 'Yan makarantar ne kawai suka hango ni a Najeriya cewa ga wani can bai karatun boko ba. kuma yana tafiyar da harkokinsa daidai kuma ya samu ci gaba saboda haka a gayyato ni a zo a ji bayanin daga bakina shi ya sa na zo insha Allah nan da awa biyu zan je Harvard kuma kasan Harvard ita ce babbar university a duniya ga baki daya ni dai abin ya bani mamaki ya ga wani can daga kauye daga maiduguri hmm. a ce Harvard ta hango shi ya zo ya yi lacca wa malamanta shine abin ya bani mamaki to ganin cewa wannan abu ne da ba a saba gani ba a ce makaranta ya habar ta gayyato mutum ya zo domin ya ba su darasi a ka ka shirya za ba da wannan darasi me za zaka koyarwa ɗaliban eto eh ya danganta ni dai zan yi magana kuma ka san su kuma ɗaliban za su yi maka tambayoyi iri-iri kamar yadda aka aka ka da sauransu hmm. a shirye nake tunda dai yara ne su suna gani sun yi karatu ni ban yi ba Ah, ina tsammanin zan iya ah, ansa duk tambayoyin da za su yi kuma insha Allah ni kuma na shirya da laccar da zan ba su bayan na gama insha Allah zan tura maka kwafi. To madalla akwai wani darasi a kan rayuwarka da za ka ba su a yau dinnan. nan? Kwarai da gaske daga ranar da aka haife ni har zuwa yau. To me matasan mu za su karu ga irin wannan gayyata da aka yi maka a can gidan Najeriya? Ito, eh ka san kowa da yadda Allah ya shirya mashi rayuwar shi mm. kuma kamar yadda mutane kamar yadda tura suke cewa destiny inda kowa zai yadda da destiny ɗin shi da ba a samu matsala ba ta ranar gini ranar zane mm. tunda ran da aka haife ka Allah ya rubuta ga a yadda za ka ga yadda za ka zama ga yadda ba za ka zama da sauransu amma ka mutanenmu kamar yadda yanzu ake cewa a ah, da gwamnati ba a samu ba a yin komai da komai mutane ba su yarda da Allah kenan ba Allah shi ne ke yi ba gwamnati ba mm. in ka ce sai gwamnati ce za ta yi maka to Allah zai ta jarrabta ka gwamnati gwamnati gwamnati saboda haka a ni na yarda da Allah kuma in ma gwamnatin ce za ta baka sai in Allah ya shirya wata gwamnatin ce za ta baka amma dan gwamnati ba ta baka ba ba abin da za ka yi magana ba ne saboda haka Allah ne bai baka ba in kuma ka ga kace za ka ce Allah bai baka ba dan me bai baka ba to hmm. ka san fa za ka shiga wani hidima daban Dr. Alhaji Muhammad Indimi mun gode kwarai da gaske kuma muna yi maka murna da fatan alkhairi da wannan gaisa da aka yi maka. Na gode Sarfilo. To, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar uku ga watan Mai ta kowace shekara domin kasancewa ranar tunawa da 'yan jarida ta duniya. kuma kan haka ne wakilin murya amurka da ke mina mustapha nasiru batsari ya tattauna da wasu 'yan jarida to a halin yanzu dai muna tare da wasu 'yan jaridu da ke gudanar da aikinsu a nan jihar niger wanda kuma za su gabatar da sunansu sunana nuruddin siya kudaza daga kafata prestige fm radio mina malama halima muhammad daga gidan rediyon jihar neja amina to barin fara da malam nura nura kana ga wannan rana tana da mahimmanci domin kula da 'yan jaridu ko kuma duba gudunmawar da 'yan jaridu ke bayarwa a duniya a tana da mahimmanci matuka keɓe ranar ma shi ɗan jarida zai san cewa lallai yana da mahimmanci a rayuwa tunda za a samu rana ta musamman da za a keɓe domin tuna da gudunmuwar da yake bayarwa kuma rana ne da za a yi waiwaye akan baya sannan a yi nazarin gaba yaya za a samu ci gaba dangane da gudanar da wannan aiki don haka wannan rana tana da matukar muhimmanci sosai to malama halima kasancewar mace kuma kina gudanar da wannan aiki na jarida a bangaren ku mata wane kalubale kuke fuskanta hakika akwai kalubale da ba sa misaltuwa ma idan aka ce mace ne ta kasance kallabi tsakanin rawuna hakika ku akwai kalubale musamman ma kamar idan muka je tafiyar da ayyukanmu na jarida sai ka ga yawancin jama'a mazaje ne kama daga ma 'yan jaridun sai ka gama mu ko a ciki to a ma mukan fuskanci tsangwama ko wani barazana hakika kuma akwai wani abin nan da mukan fuskanta ko da ke da ni mai gida na kusan in ce shi ma dai layi ɗaya ne amma wanda suka kasance mazajensu suna wani barayi ne daban sai ka ga ko fita ma daga gida a je a yi aikin yakan zama wani babban kalubale to kama ma ga a ce ka zo wurin tafiyar da ayyukanka sai ka ga ana wani maka nuna maka tsangwama da sauransu sai ka yi karfin hali ka nuna cewa a ah, menene muhimmanci na a matsayina na ya mace kuma yar jarida domin in faɗakar in ilmantar kuma in ba da nishaɗantar so in ka sa wannan abu a rai sai ka ce to gara in daure in yi wannan aiki to a kwana a tai sai ka ga an zo an fara gane mu hannu ma gashi har mu zo an kafa mana kungiya ta karan kanmu na matan yan jaridu alhamdulillah malam nura eh, a wasu wurare za ka ga yan jaridu na samun tsangwama wajen aiki ba a barin su su gudanar da aikinsu ko da yake kai kanka a kwanaki na san ka shiga wata 'yar matsala a sakamakon wannan aiki a nan jihar Niger ko kuma ma Najeriya kuna fuskantar irin wayannan matsaloli eh hakika ai kaman ka ba da misali akan kaina kwanakin baya ba zan manta ba ni ma na fuskanci irin wannan matsala a yayin gudanar da wannan aiki tare da jami'an tsaro na haɗaka na wani kwamiti lokacin da aka kafa ta gwamnatin jihar Niger bayan wannan in baka manta ba kwanakin baya akwai wani ɗan jarida da ke aiki da kafar new zealand shi ma ya fuskanci irin wannan matsala to lallai kaga ko wannan misali da mu biyun nan zai tabbatar da cewa ba a nan jihar Niger ma ana fuskantar irin waɗannan matsaloli to za ga baya ga nan ma ko su al'umma za ga ba kowane mutum ne in ya ganka a matsayin ɗan jarida yake so ya saki jiki ya gaya ma abin da kake so dangane da ka faɗakar da mutane ko kuma ka sanar da mutane akan abubuwan da ke faruwa ba To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke ganin ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamanin? Ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce bi sifili biyu, bi sifili biyar, bi shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa. Rabu na ya mai ba ni jarida in dan ku yan jaridu ba ya ke ɗibar mai haɗau kai kai dan haka ne tunani in kaɗa waƙan yan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai kiɗi wawan duniya na yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wawan duniya na ko ƙarfe yan sunana kanar turwa hasu nan amfani masu nan sarauniya tana nan mai sama Allah taimaka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau kadiri biyar sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban yi yohi an jarida na hukunci waɗansu ana kashe su kadiri biyar sa hakan ba kai tsoro na ake hababu an jaridu maza mata kuna ji tsoro za ku ji ba kuwa da labarin ku sosai Wani ya ce zai bugu ko kuma zai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Nijar, wane ne akan layi daga Nijar? Malam na Nijar kana ji na? Wane eh, ne daga Nijar? Zubairu Sule to yau ranar wato ranar 'yan jarida ta duniya ɗan rage rediyon ko kuma kaɗan matsara kusa da rediyon ka. Malam kana ji nan? Eh, eh, Yawa, to me za ka ce game da wannan rana ta 'yan jarida a musamman maku a Nijeriya kuke ganin ingancin labaran da ake bayarwa a wannan zamanin? a nan Nijar eh, yau muna farin cikin da wannan rana. Saboda rana ce wata ya kamata duk ɗan jarida inda yake na duniya ya yi raskuna kusa kan abin da ya faru a shekara ta ban eh, da wata shekara wadda ta shuɗi. To a nan Nijar lalle eh, bana 'yan jarida sun taka muhimmiyar rawa saboda akwai abu na farko mun yi kokowa bisa kan wasu barazana da aka yi sama 'yan jarida mm. eh, kuma mun yi kokowa a kankanin ma yan jarida saboda kasan aiki na jarida ba su gwamnati ba kaɗai ke da laifi yan jarida shi ma wata yana yin kuskure ko saboda haka ne eh, mun a nan Nijar na harko akwai abubuwa da suka samu ta yan jarida wanda eh, aka samu tsakaninmu da jami'an tsaro wanda muka da Allah dai da shi kuma muka kira ga gwamnati ya kamata Malamar su kana ji na? To mun goyi da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna? Shafilu Hashim Guma barka da yammaci. Barka da yamma. Ya sunan malamin? Sunana Murtala na kiran ku da garin gasa a Kaduna da Najeriya. To, Malam Murtala da menene ra'ayinka a yau kan wannan maudu'i namu? To gaskiya ɗan jarida a cikin al'umma ko ma a cikin a gurin gwamnati ma ya kamata a san mutum ne mai daraja mai mutunci mai kawo wa gwamnati wani abu da ke nesa kusa da ita ta sani tsakaninta da talakawanta da ma abin da su ma talakawa suke bukata gwamnatin ta sani amma mu gaskiya a najeriya za ga mafi yawancin yan jarida ban ce duka ba akwai na kwarai hmm. sun kware ne wajen kabilanci da addinanci kawai da kun ba ra'ayinka ba ne za ga tashan kafafen labaran mutum yana ta watsa farfaganda akan dambe so ko kabilanci ko addini haka muke jin yan jaridar mu na Najeriya gaskiya sa da kai saboda na san dai kasan da suka ci gaba su haka za ga dan jarida zai je sojoji na bakin daga amma dan jarida shi ma yana nan sai ya kama gwamnati foto kaga yana da muhimmanci gun gwamnati to malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Ekiti mu ba su dama su ma a wane ne akan layi daga Ekiti eh mutaka ne daga nan Ekiti mutaka muna sauraron ka me zaka ce game da wannan rana ya kake kallon ingancin labaran da yan jarida ke bayarwa a wannan zamani to ni yanzu ba abin da zan ce tsakani da Allah ya rami ta ba su ba su sakamakon irin abubuwan da ake ta faman yusu. Hmm. Yawwa, shi kenan abin da zan yi tuwa na gode. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na naka malam Murtala bari mu koma Nijar wane ne akan layi daga Nijar? Wane ne akan layi daga Nijar? Eh, kuna tare da Malam Mudi Musa ni na eh, mataimakin magatakar rana babban eh, kungiya nan da ake kira sinatik wato syndicat national de travailleurs de l'information et de la communication to malam mudi me ne zaka ce game da wannan rana ta eh to game da wannan rana mu yau da safe ma eh, wato an yi babban biki na wato kammalar da shekaru ina ji da takwas ne ko mm. na eh, wannan rana da aka keɓe ma inci na 'yan jarida. Mm. To kun san a nan Nijar wannan rana ya zo daidai lokacin da babban kungiyar da ake ma Reporter san Frontier ta hudu rahoto da take a shekara zuwa shekara domin eh, ga ake cewa kalasan kasa eh, wato kasashe daban-daban na duniya shi ya kawo wata shekara an yi mu ta Nijar ta zo wato wuri na 63 a lokacin bara kuna tune muna wuri na 60 guda da daya to wannan wannan ci gaba ne kwarai da gaske aka samu to mun gode malam mudi bari mu je naija wane ne akan layi daga naija abubakar ahmad daga lafai niger state to malam abubakar me zaka shiga game da wannan rana a wannan maudu'i sai godiya da allah san barka hmm. gaskiya jaridu irin yadda suke ta wayar da kan al'umma babu abin da muke cewa dai sai godiya domin ana akwai wasu abubuwa da suke ta faruwa daga nesa kafin abun ya zo za ka ji da wanda baya kusa zai ji duk abubuwan da suke ta faruwa to malam abakar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bamu bari mu je bauchi wane ne akan layi daga bauchi Assalamu alaikum, abin ah. gida ne ke magana daga Bauchi. To malama Bangida muna sauraron ka ya kake ganin ingancin labarin da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani? A gaskiya 'yan jarida son Malama Bangida kana sauraron? Yana eh, ji ina. Yawwa to muna jinka. Yawwa na ce 'yan jarida suna daga cikin mutane wadda suke ba da gudumawa kuma gaskiya suna ba da gudumawa su kawo haɗin kai da kuma zaman lafiya a duniya. To kasancewa aikin 'yan jarida akan fuskanci wasu kalubale masu yawa wani lokacin tsangwama wani lokacin har su kai ga rasa rayukansu. Ya za ka yi kira ga shugabanni da suke ƙoƙarin take haƙƙin 'yan jarida ko suke musguna masu. eh to gaskiya duk daga gaske wannan aiki a gaskiya shi din bai da gaskiya ne sosai muna roƙon su don Allah su bar su su yi aiki tsakanin su da Allah don saboda a fahimci a zaman lafiya cikin duniya To man gode kwarai da gaskiya ban gida da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Nijar wane ne akan layi a Nijar? Wane eh, Zabairu Sule ne dai suke tare da shi. Zabairu Sule muna sauraron ka. Me za ka ce ya kake kallon ingancin labarin da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani? To gaskiya ingancin labarai na wannan lokaci musamman a munan Nijar, kasan nan Nijar mun zamanto muna tare da eh, eh, duk kasar samu a kewayenta akwai tsare tsaye na 'yan ta'adda to ka ga shi eh, eh, mai bada labaru ɗan jarida ya kamata ya san duk labarin da zai badawa ya zamanto labari ne mai inganci wanda zai kwantar da eh, kwanciyar hankali da zaman lahi a cikin ƙasa yana jan hankali na na mutanen ƙasa da duka duniya baki da ana ba su labari mai ingantacce ba labari na ƙarya ba labari wanda To ma'an Zubairu wato da alamu da 'yan jarida taka kyakkyawar rawa a jamhuriyar Nijar to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Najeriya mu je Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe? Sunana Dr. Muhammadu Yaro daga nan karamar hukumar Jakusko a jihar Yobe. To Dr. Muhammadu muna sauraron ka. Yaya kake ganin ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani? Eh lallai suna bada. abin labarunsu daidai amma wani lokacin kamar yadda shugabannin suka faɗa suna yin karan tsaye da wa'insu labaru wanda ba su dace ba kamar irin wani labarai kamar konaki akwai wa'insu labarai da na ji wannan yana magana na cewa yan matan shibok da ake tuma wai saura kaza abinda suka rage kaga wannan yana iya tayar da hankalin mutanenmu na najeriya haka ne kasan an ce daidai sai Allah kuma akan samu wato kuskure a ko'ina to mun ne mun gode da wannan Dr. mamman mun gode da wannan ra'ayi naka kuma da daga waya muka kawo karshen daga mu a yau sai ku kira mu gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layi mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar uku ga watan Mayun na kowace shekara rana ce da aka keɓe don nuna muhimmancin wayar da kan al'umma da kuma muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a cikinta. Tunatarwa ce ta nutsuwa kan cewa a ƙasashe da dama a faɗin duniya, 'yan jarida da suka haɗa da editoci da masu wallafa jaridu ana matsa musu ana kuma kai musu hari tare da ɗaure su wani lokacin ma ana kashe su saboda aikinsu kawai. kuma ana sakawa labaran da suka wallafa takunkumi tara har yakan kai a rufe gidajen jaridarsu. Ba abin mamaki ba ne ganin cewa gwamnatocin da ba na demokradiyya ba su ne suka fi kaimi wajen hana wanzuwar labarai ga al'ummarsu. Hakan kuwa tana faruwa ne saboda yaduwar labarai ita ce kaɗai hanyar da za a bi a tona asiran yaudarar gwamnatoci da ayyukan cin hanci da rasha da suke yi yayin da kuma ake tabbatar da cewa al'umma na da masaniyar abubuwan da ke faruwa. Jama'a ba su iya zama babu 'yantattun 'yan jarida. 'Yancin 'yan jarida na baiwa 'yan ƙasa damar sanin labaran ko me ke faruwa a yankunansu. Kana tsara ɓangarorin siyasa bisa ga manufofin mutane na da matuƙar mahimmanci kuma shine yake tabbatar da ingancin tsarin mulki na siyasar ƙasashe. Takin wannan shekarar mai da hankali akan masu mulki na nuna muhimmancin ginawa tare da riƙe doka da ke goyon bayan 'yancin aikin 'yan jarida da kuma rawar da hukumomin shari'a masu zaman kansu ke takawa a tabbatar da kariya ga 'yancin aikin jarida da kuma ganin an hukunta masu ƙuntatawa 'yan jarida. Tabbas idan ana so a yi aikin jarida da watsa labarai ba matsawa wanda zai ilmantar da al'umma dole ne a tabbatar da cewa ana bin wasu ka'idoji da suka hada da dokoki da za su bari a yi aikin jarida a bayyane. Da ganin cewa masu jan akalar hukumomin siyasa suna goyon bayan dokokin da suka bayar da tsaron 'yancin bayyana ra'ayi ko yin magana ta yanar gizo ko a fili ma'aikata 'yan jarida da ke bin ka'idojin aiki ka'in da na'in da masu karanta jarida da ka iya rike su kan iya girman matsayar aikinsu a wannan ranar 'yancin aikin jarida na duniya muna nuna goyon bayanmu ga 'yan jarida waɗanda ke cikin hatsarin a kai musu hari tare da rufe gidajen jarida ko cin su tara. Muna tunawa da 'yan jaridan da suka rasa rayukansu yayin aiki, kuma muna kira ga duk ƙasashe da su goyi bayan 'yancin aikin 'yan jarida a yanar gizo ko kuma a fili, tare da bincike da hukunta duk masu laifin ƙuntatawa 'yan jarida. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla a gaishe ki. To jama'a sai a mana aikin gafara ba za mu samu damar kamo ko wasanni a takaice ba daga Najeriya. To da wannan kuma ga Hafsat dai ta dawo mana da takaitattun labari kafin mu rufe shirin namu gaba daya. A takaice, jami'an Amurka sun nuna cewa Koriya ta Arewa watakila za su sako waɗansu Amurkawa da suke rike da su. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda yake cikin tawagar lauyoyin Trump, ya ce ana sa ran sako Amurkawan yau Alhamis. Trump ya ɗan nuna yiwuwar hakan a shafinsa na Twitter a daren jiya Laraba. Ya ce kamar yadda kowa ya sani gwamnatin da ta gabata ta ɗauki tsawon lokaci tana neman a sako waɗanda aka yi garkuwa da su daga sansanin abokanan aiki a koriya ta arewa amma ba a samu nasara ba ku saurara ku gani Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da cewa wata ma'aikaciyar jinya da ke aiki da ƙungiyar a Mogadishu babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, in ji wata rubutacciyar sanarwa da daniel o'mali mataimakin shugaban kungiyar red cross a somalia ya rubuta ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwa da inganta lafiyar 'yan ƙasar somalia da ke cikin haɗari 'Yancin bayyana ra'ayi a Pakistan na ci gaba da fuskantar kalubale a shekarar da ta wuce a cewar wani rahoto da wata kungiyar labarai masu sa ido da ake cewa Freedom Network ta wallafa. To madalla a gaishe ki to masu raro don maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu yau Malam Suleiman Nisar Fila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.